Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai wasu tashoshin na zangon fm a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za ku iya jin mu kai tsaye a kodayaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa sarfil hashin gumel tare da ni daula salim To kamar kowace ranar litinin daula yau da gobe shirin da gobe kan yi magana ne akan zamantakewa ko? To yau ma da take rana 25 ga watan Fabrairun shekarar 2019 shirin namu zai waiwaye ne wajen babban zaben Najeriya da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata. haka yake sarfilu yau za mu gayyato mutane daga garuruwa daban-daban domin su bayyana mana yadda aka gudanar da zaben ranar asabar a bangarorinsu za mu kira mai fashin baki a harkokin siyasa domin mu je yadda suke kallon wannan zaben da aka yi sannan ku kanku masu sauraron mu za mu buɗe muku layin warin mu domin mu ji ta bakin ku akan zaben ranar asabar lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To daula kafin mu je ga fara jin amsoshin wato mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin Facebook ko? Mm, inda tambayar da aka ita ce ya zaben Najeriya ya gudana inda kuke. Haka ne kuma tambaya ce mai tambaya ce mai sauki to karanto mana to amsoshin tambayoyin mu. Ga Aminu S Ibrahim inda ya fara an samu ne ya ce wannan haka yake an yi zaɓe lafiya a jihar Kano alhamdulillah. to shi kuma Rilwani Bello cewa ya to zaɓe mun gode Allah mun yi lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari. To amin sun mm. amin. Sai Bashir Bello Gosta Bashir Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga Sokoto inda yake cewa a nan kan an tattara sakamako har yanzu ba a ƙare ba. ana kan tattara sakamako kenan amma har yanzu ba a ƙare ba ana nasu bangaren kenan. sai kuma akwai wannan da alamu dai zayyan suleiman ne ko mm. ya ce in mm, kawai dai a yi sha'ani amma wani abu baya faduwa <laughs> wato wani abu baya faduwa ke da ba ranar da za a daina murdiya a da magudi da doka a najeriya ba to ikon allah to eh. allah ya mana mai kyau abin da yake faɗa kenan to sai haruna yusuf daura walai inda yake cewa alhamdulillah zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana a garin daura da ke jihar katsina muna fatan hukumar zaben najeriya ta inec za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon zaben to amin eh, to amin ya allah to su wannan sako kuma da alama dai daga sunayen zan iya cewa kamar daga jamhuriyar nijar ne mm. akwai ali kiyari balamba tare da gama jibrin ne tamara gold niger yau ka ji sunan ma akwai niger kenan mm-hmm. suka ce muna taya al'umman najeriya murna a yi an yi zaɓe lamin lafiya allah ya sa a samu masu kishin talakawa amin. To, amin. Eh, sai na gaba kuma Mustapha Salisu Gusau inda yake cewa yau da gobe mun yi zaɓe lafiya lau sai dai abin da ya ban haushi shine yadda zaka ga mutum ɗaya ya jefa ƙuri'u kusan uku taufa aji wata sabuwa kuma. ina maganar tantance tantancewa da abin da yatsu tunda in ka danna bai kamata ka kara dannawa ba gaskiya tunda duk mutum ɗaya yana da yatsunsa wani ba zai zo ya kara akan wani ba to sai dai mu ce Allah ya kyauta to amin ya rabi to akwai sako da ya fito daga Abubakar Ayuba Mahangi yace yau da gobe a yankin mu zabe ya gudana lafiya fatan mu Allah ya ba mu abin da abin da muka zaba amin To haka ne kan mm. babban addu'a ce eh, wanda Allah ya baku abin da kuka zaba shi ne kuka zaba kare ku shi za ake cewa ƙuri'a ku yancin <laughs> ku kwarai mm. da gaske ku zaba abin da kuke so shi ne ku zaba abin da kuke so don ku mm. samu abin da kuke so kwarai da gaske to sai Suleiman Adamu tandarin Fataskom shi kuma cewa ya assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya zabe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana a jihar Yobe sai dai muna fatan za a ba mu abin da muka zaba domin yin hakan ne kawai mafita a mu najeriya a tashi lafiya so akwai sako da ya fito daga ibrahim sd kuspa zaria ya ce zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana fatan mu Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi a gare mu. To amin suma amin wannan babban addu'a ce. Mm, Kare da gaske. Sai Sadi Energy shi ma inda yake cewa yau da gobe to mu dai a nan jihar tamu ta Yobe mai albarka zaɓe ya gudana lami lafiya kamar yadda ake bukata domin kuwa ranki ya shi bai salwanta ba <laughs> mm, mm. <laughs> yanzu aiki ya rage ga hukumar ta zaɓe to aiki ya rage hukumar zaɓe an yi lafiya ko kiyashi ba a kashe ba abu ya yi kyau sosai haka ne akwai kuma wasu kungiyar tawagar gamayyar kungiyar masu saka ido a zaben najeriya sun dai ba da rahoton cewa akwai mutane talatin da tara Mm. da suka rasa rayukansu a dalilin wannan zaben wani tashin hankali ba wai a gaba mm. ɗaya Najeriya suka kimanta. Mm, to ai yana magana jihar tashi ce. Oh, a jihar tashi yake magana. Yace a jihar mu ta oh, Yobe. Na An gudanar ah, lafiya ko kiyashi ba a salwan bai salwan. To Allah ya sa sauran gurare ma a ci gaba da samun haka. Kwarai da gaske. To akwai sako da fito daga Kamisu Yusuf Tagwaro. Ya ce alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu nasara a dukkan matakan zaɓe a jihar muta Jigawa. To sai Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozoki inda suka ci salam yau da gobe. Hakika zaɓe ya gudana yadda ya kamata a yankunan namu lami lafiya. To alhamdulillah duk fatan mu kenan. Lalle fa mm. sai sako ya fito daga Shehu Adamu da Jau wannan dai fitacce ne kuma don mun san shi. Mm, Dan kan aiko sakonni. wanda zamu kira yanzu domin mu ji ra'ayin Na'am, yakan mm. ba da sakonni masu ma'ana kwarai da gaske wanda suke taimakawa sosai yi ga karkatar da hankalin matasa da kuma kiraye-kiraye da ake. To shi Adamu Rajau ya ce zaɓe ya gudana lamin lafiya a ƙaramar hukumar Rajau da ke jihar Neja tunda ma muka san waɗanda suka yi nasara a majalisar dattawa da na wakilai a yankin namu. to kin ga wannan babu wani sun ma san waye ya samu nasara a to mm. alhamdulillah wannan hakan mm, yayi kyau a matakin jiha ba so mm. ranar shugaban kasa tukunna <laughs> to mun gode wa shehu sai alhassan umar baban yaya inda ya ce mu a nan mayo balwa a adamawa mun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali to alhamdulillah to fa sai kuma to ga muktar sha'aibu kofar ruwa ya ce alhamdulillah zaɓe an yi lafiya a garin kano to sai mataka mtk shawu ta kai Allah sana faɗi wanda mm, sunan ta kai oh, haka ne ba mm, ga ɗan kano nan kusa da ni ko <laughs> haka inda yake cewa yau da gobe alhamdulillah mun gudanar da zaɓe lafiya kuma babban kiran mu ga al'umma da su guji ganganci da abin hawa bayan an bayyana sakamakon zaɓe domin gujewa afkuwar haɗari gaskiya kan wannan yayi magana mm. mai mahimmanci wato idan aka zaɓi in aka mm. zaɓi wanda aka zaɓi wanda suka ji an zaɓi wanda su yi murna ta samun nasara samun nasara wasu kuma za su zanga zanga ta kin amincewa to ya kamata dai jama'a kowa dai ko me wani sakamako ya yana ɗauka haka Allah ya kaddara a ci gaba da zaman lafiya kada a yi wani tashin hankali a kwantar da hankali ba haka bare mm. da gaske To yanzu dai tunda mun samu akwai giras Alheri akan layi gwanda mu yi magana da ita in ma daga baya za mu dawo mu karasa karanto sakonnin ma dawo mu ci gaba. Sakin san yadda lamarin waya yake yanzu za ta iya zuwa ba mu samu mun tattauna da ita ba. Grace kina tare da mu? ina tare da kuma to ke to alheri barka da shigowa yau da gobe <laughs> to ya zaben Najeriya ga ɗazu dai mun fara magana da ke da yake dai mun katse ki ba mu ji cikakken bayani ba to kin ga yanzu sama za su samu damar jin cikakken bayanin da kika fara ɗaukowa ɗazu. To, Grace, muna son mu ji dai yadda zaben ya gudana a Abuja tunda kina Abuja kamun mu je ga Isa Lawal Ikra wanda zai kara bamu bayani daga jihar Kaduna. hukumar INEC ta ga eh, mm. eh kan ku kuma cewa ita ne Abuja ba ba ba suna ba ce kamar yadda dinki wato dindon da ba da ba ce Amurka ke ba. Mm. Su suna zaben eh, to an yi tsada Abuja suna da kanana hukumomin shida da ke karkashin yan tarayya Abuja. Mm. Suna an hausar da zaɓuka kamar dai kowace jiha ta tarayyar najeriya kuma abuja na ɗaya daga cikin da aka kalla da sakamakon zaɓe a cikin da sakamakon zaɓen jihohi hudu mm. da ya haɗa da kuma ita babban tarayya abuja ta ce zan eh, eh, eh, ci sakamakon zaɓe na biyar da ba ta biyar a dole tattara sakamakon zaɓe na ƙasa da babban birnin tarayya abuja to kamar yadda kika ce ita jau abuja da ba za ki kira ta jiha wanda ke ita ce birnin tarayya cewar ga cewar abuja ita ce birnin tarayya ga sauran jihohi talatin da shida da muke da su a najeriya wato za mu iya cewa kenan sakamakon zaben zai fito daga jihohi shida a kara da na birnin tarayya ya zama bakwai kenan eh, inda za a yi kaji sauraron sakamakon zaben daga wurare talatin da bakwai. Talatin da bakwai haka. A mm. fara da babban birnin tarayya Abuja tun da su ba suna da yan majalisa da ke da babban birnin tarayya Abuja mm. ana kuma suna zaban shugaban kasa. Haka ne. Inda ba ka da shi kawai ne zaben gwamnoni wato mako nan makonni duka za su nan gaba ka za a zaɓe. Su ba mm. da gwamna. haka ne to gidan da ke cewa har yanzu hukumar hukumar INEC tana ci gaba da bayyana sakamakon zaɓe na jihohi yanzu a aina ake yanzu mm, akan wannan batun mm. yanzu dai yanzu dai haka muna eh, lokacin da kake makarantar firamare na aka dan haka dan da kafafiya da aji an je tara ba to ita mm. muna tara ana dan burin yanzu domin kawo yanzu haka dai babu wadansu kofin da ke jira to abinda ake yi ne idan aka karanta sakamakon zaben jihohi da hannu da ba da tantarwa a ne su je su a yi abin da ke gaba su ko nema abinci ko a nema abinci na samu waɗansu yori sai ake dawowa ba ni ta ake yi ba su jami'an hukumar zaɓe suna nan zaune a cikin a wani wani ɗakin da zarar sun samu rahoton cewa an samu sakamakon zaɓe sai ana da a sake dawowa sai aka ba da ɗan haka yanzu haka ana ɗan jiran wannan karin sakamakon zaɓe da wasu jihohi to kawo yanzu kamar yadda na faɗa an ba da an sanar da sakamakon zaɓen jihohi hudu kawa hoton ekiti da kuma jihar nasarawa da babban abuja sun gama da yanzu a jiran da biyar da kafin da bakwai to grace tun da haka mm, mm, to bismillah a yanzu tunda muna magana ne akan shirin yau da gobe na matasa kina ganin cewa a sakamakon da aka bayyana kamar na kujerun 'yan majalisu akwai matasan da suka samu nasara ai ai abin da farko da ya zauna bari mu koma da mm. matasa nawa ne ma suka sa takura shi ne tambaya ta farko da za a nema akwai eh, wani abu da na duba na lissafta matasa na wani suka tsaya takara gaba daya gaba daya dai sanin kowa an ka amince da wannan a da ta karfafa matasa zuwa su na harkokin fata su nemi matakai kuma da karfafa ma akwai jam'iyyu gaskiya akwai jam'iyyu da zama da matasa suka sa kai akwai ma shi wannan wanda yake da wannan eh, jarida ko kuma wannan da yake ɗauko rahotanni ne kamar mm. ta da eh, bayanai din ta sahara da kota kina ta mm. kakarar shugaban kasa shugaban kasa da mataimakin ki mm. kina matashi ne kamar ki idan kika ji bayanan su idan ta ta kike ne ko ta kike ne son su da kika sa da kamar a ba su don sa daga cikin waɗanda suka halarci taron mu da muka yi na ƙara wa juna ko kuma na masu ruwa da suke kan harkokin siyasa da ganin da a nan Abuja iya bayanai da suka suka da mutane su sai su to bisa ga bayanai mm. kamar kashi kashi ishirin da takwas cikin ɗari ne na matasa suka nemi mukamin suka tsaya takarar gwamna. Mm. Goma sha cikin ɗari kimanin suka sa eh, takarar eh, shugaban kasa to da dai dake da haka in ka duba. Mm. Nan daga cikin su za su kai labari to lokacin da zai zai nuna mm. ka kasance a kawo yanzu ba za mu iya sanin a cikin waɗannan mutanen da muke gaya muke don ruban zona musamman na ne cikin su na kowa ne da matasa kafi a ganin bari ban zona na yi wannan nazarin ba mm. a yanzu dai daga baya za mu iya bincikawa a cikin waɗannan da waɗanda adadin da za bayyana kaki nawa ne matasa kashi nawa ne kuma za a sa a waɗanda suka mallaka eh, kamar su daula. <laughs> Wannan gaskiya ne gira. Eh. To mun gode. Eh. <laughs> To mun gode Grace bari mu baki ki ƙara koma domin ki ci gaba da aika mana bayanai. To mun gode ƙarai da gaske. To Madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da mai sharhi akan harkokin siyasa Anas Saminu Ja'in Makera domin ya kara mana haske akan wannan zaben da aka gudanar ranar Asabar. Yalo Malam Anas kana tare da mu? Eh ina tare da ke. Malam Anas to da fatan an yi zaɓe lafiya. alhamdulillah To a wannan zaben da aka kaɗa da yake da cewa har yanzu ba a san gaba ɗaya sakamakon zaben ba a fitar da shi ba. Mhm. Ya kake ga wasu rawa kake ganin matasa sun taka a wannan zaben idan aka kwatanta da zaɓe na baya? alhamdulillah dai da farko za mu yi Allah godiya sa yadda aka gudanar da wannan zaɓe na yi na ce a tarayyar Najeriya. Mm. Kuma tun da ake yin zaɓe a Najeriya da a ba a taɓa yin zaɓe tsabtatacce irin wannan zaɓe na 2019 ba. Mm. Domin tun zaɓukan da an waye da mutane kai musamman wajen tada hargitsi a bangaren siyasa ko banga a wajen yakin neman zaɓe. Tabbas mm. matasa da dama an yi nasarar jawo hankalin su kauce wannan abubuwa. Kuma sannan yanzu idan muka ɗauki wani abu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa a lokacin da suka yi taron su na koli. Mm. Na cewar ya kamata wanda itace akwati a wajen zaɓe a harbe shi mm. wannan abu ya taka rawa sosai ya jefa tsoro cikin ta duk wani mara gaskiya a tarayyar najeriya mm. to wannan ma ya kawo babban nasara wajen kaucewa irin wannan abubuwa na fitintinin a wurin zaɓuka wannan abubuwa da aka yi sun taka rawa sosai gaskiyar magana a wajen irin rikice-rikice wato wato kana ganin kamar ya taka wannan magana da kalami da ya wanda mutane aka ɗauke shi ake ta magana a kacewar bai kamata shugaba ya irin wannan maganar ba ya taka ya yi tasiri kenan duk da yake dai na san rundunar 'yan sanda ta fito ta ce ba ma za su ɗauki makami ba ko wani abu mm. zuwa ga gurin zaben amma duk da haka kana ganin ya yi tasiri sosai to alhamdulillah kamar idan suka ɗauki jihar kano musamman idan muke gani mm. ko gani aikin ba ta karawa bayan wannan magana da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaban yan sanda na jihar Kano wato kwamishina ya taka rawa wajen kamo irin wannan ɓata gari na sassa daban-daban na daga jam'iyyun siyasa. Mm. Wannan abu kaga za mu iya cewa taka rawa sosai. Sannan ana maganar cewa ana cece ce akan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mm. Sai a ga irin al'umma aka yi wannan furuci ko kuma wace irin al'umma ce mu. Hmm. Mala Anas kana tare da mu? Ina jin ya tsinki. Ina tare. Oh, yana da yana hmm. To Malam Anas kamar yadda aka jihar Kano kai zaben ka ko? Na'am. to kamar yadda kamar a tambayar da maka ji ta farko cewar ya akwai alamun cewa mata da matasa sun fito sosai ko kuma har yanzu ne ba za a iya cewa ba ai kamar inda na gaya maka cewa mm. dama ita siyasar najeriya ai mata su ne suke ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari domin mm. matan nan da matasa su ne waɗanda suke yin makarantu mace ita siyasa je asibiti ita take ganin menene kike faruwa na daga ayyukan gwamnati mm. saɓanin tsofaffi ko ice matasa na gidanta mutane na gidanta sannan matashi shi kanta shi ne ike moriya da harkar gwamnati musamman ta ɓangaren ilimi don ɓangaren nema musu aiki matasan kano musamman gaskiya matasa an fito sosai haka mata sun ba da gudunmawa wajen zaɓe ɗari bisa ɗari a mazaɓu da muka ziyarta da dama a jihar kano. Mm. To kamar yadda kai magana ka ce mata da yawa sun fito sun yi zaɓe kuma yawanci sai ka ga mata su ne kan gaba wajen zaɓe amma kuma an zo wajen raba kujeru sai a manta da mata wani kira za ka ma gwamnati ganin yadda za su inganta ci gaban mata a samu a samar masu da ayyukan yi da kuma abun more rayuwa da inganta harkar ilimi na mata. Alhamdulillah kika magana aikin da ake a najeriya ba ta samun wasu 'yan takarkar musamman inda kika duba a nan jihar kano har da akwai 'yan takara kuma ke gwamna yace ta fito daga wata jam'iyya daban. Mm. wani abu ne da za mu ce wani abu a zo a gani ko mata sun fara farka domin a ci gaba da cakuɗiya da su domin ba da gudunmawa a harkar siyasa. Mm. sannan idan muka ɗau musamman jihar kaduna za mu ga mace makiyar gwamnan jihar kaduna mace ce mm. kuma mace ce wacce da kwakura kuma akwai gwamnatin nan da ake yi ta jam'iyyar apc akwai mata da dama irin su hadiza bala usman kin ga mata ne wanda suke da kwakurai wanda suke taimakawa wajen nisar da yan uwanki mata da yan fitowa a dawa da su a harkar gwamnati. Mm. To Malam Anas mun gode kwarai da gaske wannan Anas Saminu Ja'in Makera kenan mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya musamman bangaren matasa mun gode kwarai da gaske da wannan taimako gudunmawa da ka bamu wannan shiri. To kafin mu buɗe maku mm, mm, layin eh, to mu buɗe maku layin wayar mu ga Isa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikra daga garin Kaduna bari mu ji yadda suka gudanar da zaɓe a jihar Kaduna. Salamu alaikum Isa. Malam Alaikum salam. Barka da shigowa wannan fage namu. yawa sannan ku da kokari to malam isa ya zabe wa kana a me yake faruwa ne yanzu haka zan ce duk da yake ana dakon sakamakon zabe a ko ina musamman ma jihar kaduna eh gashi eh gashi a jihar kaduna kananan hukumi 23 da muke da su ana ta tattara sakamako hmm. a yau an tafi hutu wajen su uku kenan amma dai zuwa yanzu an yi tattara sakamakon zaɓe na kananan hukumi 19 sha tara cikin ashirin da uku a saura kananan hukumi guda hudu yanzu mun je hutu an dawo da za a ci gaba to a cikin kananan hukumi guda hudu da ake jira uku amma suna da matsala alkalima da suke so su daidaita ba bakunan alƙaliman ɗaya ko ba su sai aka ƙara yanki shara za a cikin wani hutu sai zuwa karfe shida saura sannan za a kara dawowa lokacin ana sa ran sun gama kafin a ci gaba kila in an yi sa a wannan lokacin a gama karkare sauran raguwar kananan kogin don wucewa abuja wato bisa alamu kenan a yau dai za a san wato sakamakon zaben jihar kaduna eh, idan komai ya tafi daidai ka sauran musamman ah. ganin cewa ɗaya daga cikin kanin komai guda hudun nan mm. tana kusa ne kusa ma a iya cewa a cikin ta ake haɗa sakamakon mm. dukkan su sun suna wacin da ba kawo ta yanzu ba kaduna ta arewa mm. masu sanin sun su ne sanga ah, da kaciye da lele su ne rago guda uku kuma ko su magana ne na alƙaluma da ke ba su riga suka faɗi wace ce a cikin hudun da ba su riga ta so ba. haka ne to jihar kaduna ɗaya daga cikin jihohi da ake fama da rashin zaman lafiya a baya ya wannan zaben ya kasance an samu wani tashin hankali ko wani asarar rayuka ko raunata mutane ko da sauransu? a gaskiya babu wani rahoton kashe-kashe ko kuma rashin akwai dai hayaniya da ba za a kira shi tashi hankali ba mm. kamar wanda ya zo da sakamakon eh, da karamar kowar gabi ya ce mm. akwai gudun da aka ɗauki akwati amma mm. dai ba bai zama illa ba don ba bai iya ya gudu ba an kama shi misali akwai ɗan irin wa'annan kamar akwai akwatin da aka ce an soke a zaria shi ma saboda kira shi violence an dan samu hargitsi amma duk ba wani abu ne da za a ce ko an ji an sare wani ko an kashe shi ba a rahotannin da aka kawo kuma ba wata irin hayaniya ko a wajen karɓar sakamakon tsakanin yan jam'iyyu tun da kasan kafin a zo kusan kowa ya samu rahoto daga wakilin shi to da an zo an faɗa alƙalman kawai cewa ba wani ta ba ba ta tabbaci kowa ya karɓa an wuce gurin To Malam Isa mun gode kwarai da gaske sai mu ce ka gaida dan iya na san yana gurin kuna tare da shi go. <laughs> Haka ne ka gaishe da dan iya. To wadalla mun gode Malam Isa. Ga shi nan mun fara samun wayoyi yanzu lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana yadda zabuka ya wakana a yankunan naku. Ga wani kira nan daga Niger State. Salamu alaikum. Wa ke kira daga jihar Niger? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Malam Ibrahim duk da ke na san ban sani ba ku yi zaɓe ba ka yi zaɓe ba da ya kai ko? Gaskiya mafi yawancin mu ba mu yi zaɓe ba amma bakin yan kuru'un da aka samu. Mm. Amma bakin yan kuru'un da aka samu gaskiya sakamakon mana daidai da muke so sai dai mu gode wa Allah. To amma Malam Ibrahim me dalilin da baka yi zaɓe ba baka san cewa ƙuri'a kai ita ce yancin ka ba? Ya daɗe yana kira a yankin oh, da suke ne ba a kai masu ba a kai masu kayan ba a kai masu rijista ba. Mm. To to mu. To amma kuma da. Mm. Saboda mun kai kuka mun kawo kuka a zuwa mana rijista ba mana rijista ba tsakanin mai gode da tun sana muna da kuru sun kai kusan kwara dubu biyu amma mm. akan rashin rijista zaɓen nan da aka duka duka ko ɗari biyu ba a samu ba. To Allah ya kyauta. To Allah ya kyauta. Mm. To mun gode ga wani kira nan. Salamu alaikum wa ke kan layi. Wa alaikum salam. To ɗan kashe rediyon sai mu fi jin ka ko? Ok, Daula Salim barkan ku da aiki. Barka ka dai, wa muke magana da? Yawa, ina fata kin yi zaɓe lafiya daga Amerika. Wani mai sauraron ku ne daga jihar Bauchi. Suna na Bala Muhammad Damba. To, Malam Bala Muhammad Damban sannu da shigowa. Ya zaɓe yawa kana a Damban. Ina fatan ka dai jefa ƙuri'a ka ko? na jefa kuri'a ta har yanzu ba wanda ya san abin da zan zaɓa dan da zan jefa da na Haka ya kamata saboda ra'ayinka ne <laughs> 'yancin ka ne. yawa mm. wai wani zai biyo ni ce wasa kai ka je ka samu wani mun san abin da muke yi <laughs> to mun gode malam bala ga wani kira da bari mu ya jihar yobe mm. to assalamu alaikum mai magana alirab kana gashuwa to barka da shigowa to ya oh, oh, zaɓe ya gudana a gashuwa Muna jihar Yobe sun yi zaɓe da mm. haka. Dama kullum cewa muke a zauna lafiya, kuma a cikin lafiya, mm. a kare ƙuri'u kuma duk wanda ya samu nasara ya zama shugaba ne mai adalci wanda zai rungumi 'yan adawa zai rungumi kowa da kowa nasa ne. Mm. Sannan kuma Allah ya tabbatar kuma Najeriya da dama siyasa dole sai da adawa. duk shugaban da yake mulki in baya samun adawa to baya yi wa talakawa aiki to ya zame ita adawa gishirin demokuraɗiyya ne mm. sannan kuma allah ya sa a gama a fitar da sakamako na tsakani da allah lafiya duk wanda ya nasara kuma ya zame talakawan najeriya ne a gabansa da kuma najeriya da gina al'ummar najeriya da samar wa matasa aikin yi da kuma haɓaka tattalin arzikin najeriya da baiwa talakawan najeriya lafiya na gode daga alirab kana ga babban odita janar na kungiyar muryar talaka na to mun ma mun gode allah ya ansa wannan addu'ar taka ga wannan daga bauchi sarfili to wane ne akan layi daga bauchi muna sauraron ka ibrahim ne ibrahim ne daga jihar bauchi karamar hukumar sauro to malam ibrahim ya zabe wa kana ko ya jiran sakamakon zabe yake yanzu wani hali ake ciki eh, zaɓe ya yi daɗi sosai a jihar bauchi hmm. ni dai ni ba da katin zaɓe na sha zuwa hukumar mm. wajen wurin da ake rijista ban samu na katin zaɓe ba ban je na yi zaɓe ba amma da suka je kan an yi zaɓe lafiya. To gode ga wani nan na dan makwabcin Najeriya ina ji shi ba yana sai ya ba da tashi gudunmuwa daga Nijar. Daga Nijar ne? Mm, Wake magana daga Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nijar. To dan rake rediyon ka dan ka saurare mu sosai ko? To to ina jin ku da eh na rike rediyo. To mecece fata ka ga al'ummar Najeriya? Da mm. kai zabe lahiya an kare lahiya kuma Allah sa ai sakamako kwarai. talaka ta yasa abin da ya zaba shi an kaba shi na gode muri amurka ina ta yan uwan najeriya murna da sabon shugaba sun ka zaba allah ta kuma shugaban da aka ka mai tusen ta na gode na gode na gode murna ta rike kwarai amurka to mun ma mun gode da ka taya mun murna mm, to mun gode to da alama akwai babu kowa akan layi kenan To kin ji dai ra'ayin mutane akan ce zaben nan kowa ya ce an yi zaɓe lamun lafiya to abin da muka yi ta fama kenan muke ta kokarin roƙo kenan yanzu ba za mu ci gaba da faɗakarwa ka san wani rigima yanzu zai iya mm. tasowa bayan an faɗi sakamakon zaɓe to ya dan Allah jama'a a guji wata zanga-zanga da wani bangar siyasa ko me ya faru ku rungumi kaddara a yi addu'a kada a yi zanga-zanga zanga-zanga za a yi zanga-zanga ha to amma ba ta da amfani a ta tashi hankali ce ba ta da amfani amma yawanci wata ma ma bai kamata ba sarfili yanda suke hawa mashin a ji ciwo in ka tuna fa mm, wancan da aka hankali mutane fa bayan ma an sun wanda suke so ya ci kuma sun rasa rayukansu to me amfanin haka Mm, ai ba shi da amfani bari mu daga wata waya ko ta karshe ce daga nan wani ne akan layi daga ina yake kana magana da Abubakar masu na local government Yobe state to Abubakar daga Yobe ya jiran sakamakon zaɓe yake a nan ko kuma ya da ƙuri'a a gurin ku alhamdulillah mun gode Allah eh zaɓe ya yi kyau ya yi kyau ka je ka yi zaɓe babu wani muskila da aka samu A ba wani muskila mun yi zabe lafiya lafiya. To alhamdulillah. To mecece ka ga sabuwar gwamnati? Allah da mun gode. To ma an aure. To mun gode kwarai da gaske. Mm, to ai na jima lokaci ya kusa halin shi ko? Eh lokaci ya kusa. Mun ga dai wani kira nan ko bari mu ji. Wa ke kan layi? Salamu alaikum wa ke kan layi. Wa alaikum salam Daula Salim da ke da ne muku barka da rana. Barka ka dai wa ke magana. suna na Alhaji Musa Garo kamar dai da na kira ɗazu a wancan program din. To barka da ƙara dawowa. Ka dawo yau da gobe kenan. <laughs> Eh, eh Sarafil na dawo a cikin a cikin shirin matasa. To a guje da lokacin mai na daga. Kuma ka san ya kamata mu ba matasa shawara. Eh yi sauri kana sakan biyar. Sakan biyar ya rage yanzu na. ai lokaci kuma ya yi halishi. shi. Da Allah <laughs> Musa sai da kira gobe ka kara. Da muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. To mun gode kare da gaske sai a saurare mu a shirinmu na gobe idan Allah ya kai mu.